addu'a ta 88 ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghithu aslih li aslih li sha'ni kullahu la takilni ila nafsi طرفة عين أنس dan malik شيرويتو wannan daga Annabi sallallahu alaihi wasallam Annabi yana wannan addu'a ya hayyu ya ubangiji kai ne alhayyu da kusan kun san yana cikin sunanakin Allah alhayyu ko Allahu la ilaha illa huwa alhayyu alqayyum kenan min asma'illahi tabaraka wa ta'ala alhayyu babu abun bautawa da cancanta sai shi alhayyu shine rayayye addaimu albaqi dawwamamme mai wanzuwa wanda rayuwarsa ba ta da ƙarshe amma ni da kai rayuwar mu tana da ƙarshe dole wata ran za a zo a ce ina wani a ce ya mutu ina wani a ce kwana ya ƙare kwana ya ƙare kwanan da aka lissafa maka sun ƙare kenan kowa sa akwai ne akwai iya kuma kowa yana da ajalin da aka lissafa masa amma Allah rayuwarsa ba ta da iyaka ya hayyu ya qayyum alhayyul qayyum kenan wanda yake shine yake tsayayye kuma yake tsayar da rayuwar bayi gaba daya duk rayuwar bayi shi ya tsayar da ita yake gudanar da ita tabaraka wata'ala aslih li sha'ani kullum ya Allah ka gyara mun sha'ani na duka duk wani lamari na hali wa amri hali na da lamari na ubangiji Allah ka gyara mun shi eh, bi rahmatika eh, da rahmar ka ubangiji astaghisu nake neman tanyo ko nake neman